yaran nan kullun danna musu kwaya suke yanzu kana labarin sun zo sun zagaye na sun haddan kofar gidan suka zo suka farfasa mini eh, eh, alamomi na na atiku da sauransu da muka daura a cikin falwaya suka zo suka farfasa mana sa'a suka yi bana nan inda yana nan sai mun ga yadda muka yi muka dandana musu dalma a cikin su ba yadda za ka ka zo kofar gida kai mun iskanci ka zo kofar gida na dan kai ka sha kwaya ka zo ka ce za ka yi an baka wani da kai da abin nan da da su da iyayen gidan nasu da mun ci mutuncin su sa'a suka yi ma yanzu wannan abubuwan da suka fito da shi mun yi katanga mai kyau in ya dame mu har cikinsa za mu je mu kamo shi shi kansa gwamna na gaya maka wannan da mu da shi da ɗan takara daidai suke yanzu daidai da 'yan takara abda da wacce jama'iya ce duk ɗaya ne ba ni zai kawo mana rashin mutunci a kano mu kyale shi wannan jihar tamu ce ko da na zauna abuja shekara uku da rabi zaɓi na ne ba zaɓinsu ba saboda haka in wannan iskanci